Ya ci kwash. Wallahi. Mamman. Mamman. Mamman. mu saki za ka ce mu ya kamata mu saki bari a ku saka mu ba ku da ba ku ba ku ba kai ka da kaci da kaci da kaci